بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن insani بإحسان إلى يوم الدين يوم alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karfafu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau in Allah yadda za mu tashi ne a hadisi na goma sha takwas karatunmu na baya mun karanta hadisi wanda hadisin yake karantar da mu irin kwaɗaitar da mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance mai tausayi irin abin da yake kwadaitar da mu kan cewa mu ma mu zamanto masu tausayi ga halittun Allah baki ɗaya mutane ne ko kuma dabbobi tsuntsu ne tsuntsaye ne ko fari wanda muke amfani da su ne ko wanda ma suke cutar da mu duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na baya ya karantar da mu cewa lalle mu zamanto masu tausayi a gare su sannan idan dalili ya yi za a yi kisa na kisasi wani ya kashe wani shi ma za a kashe shi ko kuma za a kashe wani abu mai cutarwa daga cikin dabbobi to yana da kyau a kashe shi ta hanyar tausaya mishi kar a kashe shi ta hanyar azabtar da shi misali kamar a kona shi musulunci bai yadda da wannan ba sannan hadisin ya karantar da mu irin kira da musulunci yake mana na mu zamanto masu tausayi da jin kai ga bayin Allah yana haramta mana kuma azabtar da wanda ake nufin za a kashe shi hadisin ya haramta mana kar mu azabtar da shi sannan duk mutumin da yake so ya yi yanka yanka na shari'a na abin da za ku yanka ku ci kaza ce rago ne ko saniya ko ma menene na abin da Allah ya halatta muku to ku bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen yankan sannan shi addinin musulunci addini ne wanda yake nuna mutuntaka ga halittun Allah baki ɗaya wanda kawai aka ce idan za a kashe shi maganan tausayi bata taso ba to shine mutumin da ya aikata zina rajamu ya hau kansa to in za a jefe shi to wannan babu maganan tausayi qur'ani ya tabbatar da wannan wala ta'khuz bikum ta'khuzkum bihima ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai suka aikata wannan alfasha aka kama su da da da wannan abin nan shedu to in za a yi musu hukunci Allah ya ce kad tausayinsu ya kama ku matuƙa kun yi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe to wannan kaɗan kenan daga cikin abin da muka karanta a wancan mako yau za mu tashi hadisi na goma sha takwas da yake cewa alhadisu samin ashar an abi zarrin jundubi bin junadata wa abi abdurrahman mu'adh ibn jabal radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'd an hasanun sahihun an abi dharr jundub ibn junadata wa abi abdurrahman معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن حديث ما أنسى هنا عن أبي ذر an karɓo hadisi daga baban zarri jundub ibn junadata shine jundub dan junadata wa bi abdurrahman da baban abdurrahman mu'az ibn jabal shine mu'az dan jabal radiyallahu anhuma Allah ya da su duka ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah haisu ma kunta duk inda kake wa atbi'is sayyi'atal hasanata ka bi yadda kyakkyawan aiki bayan mummuna tamhuha sai ta shafe ta idan kai mummuna to maza kai kyakkyawa sai kyakkyawa sai ta shafe mummuna wa khaliqin nasa ka zauna da mutane bi khuliqin hasani da kyawawan dabi'u ko da dabi'u na gai an abi zarrin an karbo hadisi daga abu zarr jundubi shine jundubi ibn junadata dan junadata wa abi abdurrahman da baban abdurrahman mu'az ibn jabal shine mu'az dan jabal radiyallahu anhu ma Allah ya dada su an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace ittaqillaha ka ji tsoron Allah haisu kunta duk inda kake wa atbi'i sayyi'atal hasanata idan kai mummuna to maza kai kyakkyawa ka bi bayan mummunan da kyakkyawa tamhuha sai kyakkyawan ta shafe mummuna wa khaliqin nasa ka zauna da mutane bi khuluqin hasanin da kyawawan dabi'u wannan shine wannan hadisi na goma sha takwas kamar yadda imamun nawawi ya kawo to da farko idan muka koma hadisin saboda ƙoƙarin fitar da al-mustafa abubuwa masu amfani ko kuma abinda hadisin yake karantar da mu abinda ake so mu fahimta a cikin hadisin da farko manyan sahabbai guda biyu su suka ruwaito hadisin daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farkon su Abu Zar al-Ghifari abu zar mutumin gifa amma nan ba a kawo abin nan ɗin nasa nasabar tashi zuwa ga giffar ɗin ba shi ɗan ƙabilan giffar ne a nan kawai sai aka ce an abi zarri, to amma abi zarri shi ne abu giffari wato ɗan ƙabilan giffar shi wannan sahabi ne wanda yake shi ma yana da irin tashi darajojin da fallala da Allah maɗaukin sarki yake bance shi da shi dukkanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'abuta falala ne da darajoji kowa akwai irin darajar da Allah maɗaukakin sarki ya mishi shi wannan abu zarrin ilgifari aka ce aslama bi makkata kadiman ya musulunta a makka tun tashin farko tun musulunci yana asubansa abu zarrin ilgifari ya zo ya musulunta a makka a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce a lokacin da ya musulunta akwai wasu ruwaya yake cewa ya ga kanshi cikin mutum hudu wanda a lokacin ba musulmi a duniya sai su ya ce ya ga kanshi a wannan bisa ruwayoyi daga cikin irin matsayi da Allah maɗaukin sarki ya mishi akwai siffan tashi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi annabi yana cewa bi annahu asdaqan nas lahaja shi Abu Zarr Gilfari shine mafi gaskiyar mutane a wurin magana a wata ruwayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma azallatil khadara'u wala aqallatil ghabara'u asdaqu lahajatan min Abi Zarr sama bata yi inuwa ƙasa ba ta ɗauki wani wanda ya fi abu zarril gifari gaskiyan zance ba wannan ya ishe shi abun alfahari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi maka shaidan cewa kai mai gaskiya ne kana da gaskiya to wannan ya ishe ka abun alfahari to abu zarril gifari wannan tana ɗaya daga cikin shaida da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi cewa shi mai gaskiya ne aka ce bayan ya musulunta tunda shi ba mutumin cikin makka bane ya zo ne daga kabilar su ta gifar ya musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to yanzu tunda ka musulunta yanzu kuma gashi musuluncin na sabo sabo a ɓoye ma ake yin musuluncin duk wanda ya musulunta koyewa yake ba a bayyana wa. saboda a lokacin musulmai akwai rauni mutanen maka kuma sun tashi haikan ganin cewa ba za su yadda wannan kira ya zama ya samu ci gaba ba shi yasa sai ana kiran a ɓoye to shi tun a lokacin ya musulunta shi yasa sai annabi ya ce mishi to yanzu tun da ka musulunta ka tafi garinku idan ka tafi garinku ka je ka zauna abinka a garinku idan labari ka ji ya bazu a duniya cewa na bayyana kira to shi kenan sai ka zo to shi kenan aka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimta daga shi Abu Zarr gifari shi Abu Zarr gifari yana so ya zauna a Makka tunda ya zo ya musulunta shi ba so ya koma garin sa yana so kawai ya zauna a Makka to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa zaman garin makka ba zai yiwu a gare shi ba ba zai yiwu ya zauna a makka ba saboda shi ba zai iya yana musulunci kuma ya koyi musuluncin ba a lokacin kuma in an bayyana musulunci kisa ake ka zamansa ba zai yiwu ba ke in ya bayyana a kashe shi shi kuma ba zai iya shiru ba sai annabi ya ce tafi garinsu mun gane saboda annabi zai so ya zauna a maka a kashe shi ba sai annabi ya ce ka tafi garin ka san akwai umarnin da za ka ba mutum bai ce maka shi a'a ba amma ka san zai yi don dole ne ba wai don ransa yana so shi baya so ya rabu da manzala. to da annabi ya ga cewa shi baya so ya tafi zuciyar shi dai ta fi so ta zauna a ta fi so shi ya zauna a makka shine annabi ya gaya mishi wannan hadisi yace illa haisu ma kunta karka damu da wai dole sai ka zauna a makka ga ni ka duk inda kake ko a garin ku ne ka ji tsoron Allah abinda kake nema zaka samu ko da a can din shine har malamai suke cewa ka san kamar yadda ayoyin qur'ani suke da asbabun nuzul to su ma hadisan so da yawa akwai dalili suna da dalilin da yasa annabi ya yi su to in ana magana sabbin nuzul ko kuma sababul hadisi to wannan yana daga cikin wato dalilin yin wannan hadisin annabi ya ce mishi ka tafi garinku amma duk inda kake ka ji tsoron Allah abin da ya faru annabi ya karfafa mishi da cewa sai ya tafi maka ai sai ya tafi garinsu ya bar maka domin shi da ya ga ana yin musuluncin a ɓoye annabi kuma ya mishi umarni ya ce tafi garinsu to kamar yadda ba zai iya ɓoye musuluncin a maka ba to in ya je garinsu kuma ba zai ɓoye ba in ya je garinsu ma kuma zai faɗa kuma garin nasu ma duk al'amarin iri ɗaya ne saboda duk masu bautan gunkin ne tashin da zai kawai sai ya tafi cikin garin makka kawai sai ya je sai ya bayyana imaninsa kawai kawai sai kalmar shahada a tsakiyar makka subhanallah wane ne yake faɗan wannan kalman a cikin garin makka muna nan kawai kankace wani abu an kewaye shi duka kawai malam ana dukan shi ana ta dukan shi an kai shi ƙasa sai ga abu sufiyan to shi abu sufiyan ɗan kasuwa ne yana daga cikin manya-manyan 'yan kasuwan garin makka da ya leko da ya zo ya buɗa ya buɗa sai ya ga abu zirar gifari ake duka shi kuma ya gane shi ɗan ƙabilan gifar ne kuma gifar tana kan hanya ne na kasuwancin ƙuraishawa shi ne sai abu sufiyan sai ya je sai ya kihu a kansa yana hana dukansa yana ce musu kai ba ku da hankali in kuka kashe wannan mutumin to mu kuma mun daina wucewa da kasuwancin mu ta garinsu ku kyale shi sai suka daina dukan shi da ya koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ga irin kata-kata da aka mishi sai annabi ya ce abin da ya sa ce ka kafi gida kenan sai ya ce ai ba komai ya rasulullah na san in naje garinmu na bayyana wannan tauhidin irin abin da za a mun na yi ɗan training ne a maka kawai saboda wai ya yi tirenin ɗin duka ne jikinsa gaga ya san duk dukan da za a mishi a garinsu ba zai kai wannan da za a kai mishi a maka ba da haka ya wasa jikinsa ne saboda haka haka yanzu yana da ƙarfin gwiwa in ya je garinsu zai yada musulunci duk dukan da za a mishi ba zai kai wannan da aka mishi ba kaga sabon manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam yanda suke da musulunci kenan to wannan Abu Zarrin Giffar kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyarsa Allah yi wa annabi yayi wa kabilar addu'a ga baki daya sunanta gifar annabi ya ce Allahumma aghfir li gifar Allah na roƙe ka ka gafarta wa kabilar gifar sanadiyan wannan Abu Zarri al-Ghifari sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin kuma manya-manyan sahabbai ku ɗaya sahabin da ya ruwaito hadisin shine Mu'az ibn Jabal shi Mu'adh dan Jabal mutumin Madina ne ya musulunta yana ɗan shekaru goma sha takwas sannan duk wani yaƙi da manzala sallallahu alaihi wasallam ya je to mu'az bin jabal ya je kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da suka haddace qur'ani ga baki ɗaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddace qur'ani ga baki ɗaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'lamu um a'lamu ummati bil halali wal haram mu'az ibn jabal a cikin al'umma na baki daya wanda ya fi kowa sanin halal da haram mu'az dan jabal akwai ranar da annabi ya dinga lissafa darajoji da martabobi irin na sahabbai to a ranar ya faɗi wannan ya faɗi na abubakar ya faɗi na umar ya faɗi na usman ya faɗi na ali ya dinga faɗa na su abu ubaida da waye da ya zo kan mu'azdan jabal sai ce wanda ya fi kowa sanin halal da haram a al'ummata shine ne mu'azdan jabal ya rasu a urdun kuma ya rasu yana ɗan shekaru talatin da uku. yana ɗan shekaru talatin da uku ya rasu ya musulunta yana ɗan sha takwas, ya rasu yana ɗan talatin da uku kaga shekarun da ya a musulunci goma sha biyar. shekara goma sha biyar ya yi a musulunci amma annabi ya ce duk al'ummata ba wanda ya san halal da haram kamar shi amma shekarunsa a musulunci sha biyar shi ne malamai suke cewa mu'azu ɗan jabal ƙalubale ne ga duk wani saurayi shekarunka nawa musulunci amma halal da haram guda nawa ka sani eh shekarunka nawa a musulunci tun da aka haife ka har ma za ka iya bugun kirji ma kai ɗan musulmi ne a musulunci aka haife ka har za ka iya wani gori in yau ya musulunta amma mai ka sani a musulunci Sallawa ba ka gama iyawa kai ba salla ba tsarki tsarki ba ka gama iyawa eh akwai wani aboki na gaya mu a nan new market ana rikici da wani musulmi da wanda ba musulmi ba sai wanda ba musulmi ba sai zaro dubu ɗaya sai ce wallahi in ka faɗi farillan alwala ka ci dubun nan ya gaya musulmin saurayi ya ce wallahi in ka faɗi farillan alwala ka ɗau dubun nan ba kana ce kai musulmi ba kuma bai iya ba kaga abu ai ya lalace wanda fa ba musulmi wa shi baya sallah ya cire dubu ɗaya ya ce wa saurayi in ka faɗi farallan alwala ka ɗau dubun nan kuma dubun da bata ciwu ba ke kaga abu ya lalace abu ya lalace kuma wannan kar ka yi mamaki me yasa ba za ka yi mamaki ba idan ka dubi samarinmu ina suka mai da hankalinsu ba su mai da hankali akan sanin me yasa Allah ya halicce su ba abinda ba don shi aka halicce su ba nan hankalinsu ya tafi shi yasa an ce maka bai san farillan alwala babu mamaki a ciki to ga mu'azu dan jabal kwata-kwata rayuwar tashi a cikin musulunci shekaru sha biyar ne amma ya haddace ƙur'ani tun manzan Allah yana nan a gaban manzan Allah ya haddace ƙur'ani gabaki ɗaya kuma bayan rasuwar manzo Allah sai da ya shekara biyar kan ya rasu kaga ya zauna ga manzo Allah shekaru goma kenan ya haddace Qur'ani duka sannan kuma shine fi kowa sanin halal da haram a shekaru goma nan kafin manzo Allah ya koma ga Allah to kai saurayi me kake yi a wani hali kake ciki shin ka san abin da yasa Allah ya halicce ka kuma kana yi kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya umarce ka da ka yi ko ba ka yi Allah maɗaukin sarki ya samu dace a wasu ruwaya in ka karanta hadisin za ga da aka ce an abi zarri jundubi bin junadata wa bi abdurrahman mu'az bin jabal radiyallahu anhu ma qala haka ruwayar ta faɗa bai ce ƙala ba ban san koru littafin da ke hannun ku haka ya ce ba shi yasa nake faɗa saboda a sani an ce radiyallahu anhu ma sai aka ce ƙala dan saboda kar wani ya karanta ya ce akwai kuskure a ƙa'idar luga tunda an ce jundubinu jinadata wa bi abdurrahman mu'az bin jabal radiyallahu anhu ma ƙala kaga ka'idan luga za a ga kamar kuskure ne ko duk su biyu ne da sai a ce me qala kawo aliful isnai to ko da haga an ce qala ba kuskure bane daidai ne daidai ne ba kuskure bane saboda ƙa'idojin lugar larabci abubuwa ne masu yawan gaske kar mutum ya dan soma karatu kaɗan, ya fara da neman cin kuskuren magabata Ilminka wata bai kai ba yawwa idan ka ga an haka ba komai a ƙa'idar larabci akwai abin da malaman larabci suke ce mishi allafu allafu akwai allafu wa nasharu za a haɗa abu za a haɗa abubuwa ko da yawa ko a haɗa guda biyu sannan sai a zo kowane ɗaya kuma ana ba shi abin da ya dace da shi in aka ce ƙala to wannan yana nuna hadisin da mu'az dan jabal da jundub bin jinada ta ba wai lokaci ɗaya suka karɓi hadisin a wajen manzo Allah lokacin da Abu Zari ya karɓa daban lokacin da mu'az ya karɓa daban lokacin da Abu Zari ya karantar da nashi hadisin daban lokacin da mu'az ya karantar daban shi yasa an faɗi sunan su duka aka ce radiyallahu anhu ma sai a ce qala ai qala jundub qala mu'az qur'ani ma yana irin wannan Qur'ani na cewa wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara to ai qalu din eh da yace wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara yahuda ba za su ce nasara za su shiga aljanna ba nasara ma ba za su ce yahuda za su shiga aljanna ba domin kowa yana inkarin kowa wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay'in وقالت النصارى nasara اليهود على yahudu وهم يتلون الكتاب yatumna alkitab dukan suna inkarin juna dan haka ba wani daga cikin su da zai ce wani dan aljanna kowa yana kafirta kowa ne to amma a can sai Allah ya ce wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara ai wa Yahudu yahud lan yadkhula aljannata illa man kana hudan wa nasara lan yadkhul aljannata illa man kana nasraniyan nashrun magana kenan wannan shine nasharunsa amma a farko Allah sai abin da ake kira lafu sai ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara an yi lafu kenan to akwai nasharu kuma shine sai a faɗi takadiri Allah ya samu dace ina faɗan wannan musamman ɗaliban ilimi kar ka so karatu baka je ko ina ba kai abin da kake nema kuskuren na gaba to garin neman kuskuren sai jahilcin ka sai ya fito fili ashe kai ne baka sani ba baka san wannan ka'idan ba kar ka ga ka'ida ta sama sama kawai ka dan so sanin fi'ili da fa'ili ka san mafu'uli daga ka ga wasali ya canja sai a ah, nan ba ai daidai ba kaza kaza a a ka bi a hankali duk abin da ka zo kansa sai baka gane ba kar ka yi saurin cewa ba haka bane ka je wajen na gaba kazan nan da na gani malam an ce an abi zarri jundub bin jinadata wa abi abdurrahman mu'az bin jabal radiyallahu anhu ma qala sai da ce malam ya iya sani na da aka ce radiyallahu anhu ma a ce qala a sa mishi aliful isnaini amma sai aka ce qala malam haka abin yake ko da kuskure sai ya ce a ba kuskure ai akwai lafu a wajen ka ka karu ke amma ka je kai ma shi kenan ka ɗaura rawaninka ka <laughs> ka zama malam shi kenan ka ga magana ta ƙare Allah ya samu dace ina faɗan wannan ne saboda ƴan kwana ɗalibai mu dinga bin abubuwan a hankali karatu da kake ganin sa yana da faɗi kuma lugar larabci wani wani irin luga ne wanda banda Allah daga Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne suka yi ihaɗa na luga su suka san lugar larabci sani na ƙwaƙoli sani na ƙarshe amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halittu ba wanda ya isa ce maka ya ihaɗan lugar larabci sai dai ka iya abin da ka iya kawai wata muna nan jami'ar jos na ta zan yi magana sai na kwaba sheikh khalid dr khalid da ya faɗa da faɗa mala ya ce haka kaza garin mun faɗa shi ma sai kwaɓa sai gano cewa shi ma shi ma ya yi kuskure a larabci sai shiru da shi sai ya ce wallahu a'alam bi sirrin lazi auda'ahu fil lugal arabiyya sai ya ce Allah shi shi kada ya san sirrin da ya sa a cikin lugal larabci gashi ni ina wani fada bai daidai ba sai gashi ni ma din kuma na je ba ni ma ban yi daidai din ba shi yasa dole sai a dinga bi a hankali abinda ka gaba ka gane ba sai ka tambayi na gaba Allah madaukin sarki ya samu dace to kalma ta farko a cikin hadisin sai hadisin ya fara da ittaqillaha ka ji tsoron Allah to me taqwa shi taqwa malamai suka ce yana da ma'ana a luga yana da ma'ana kuma a shari'a sai suka ce shi ita taqwa in a aluga ne ittikhadhu wiqayatan taqika aw tuqika mimma takhaf ka samu wani abin nan garkuwa wani abu da zai kare ka gabarin abin da kake tsoro shine takawa in an ce takawa in balarabe yace takawa shine ka nemi wani abu da zai iya kare ka gabarin abin da kake jin tsoro kana jin tsoron wani abu zai same ka to sai ka nemi kariya to nan kariyan shine takawa a lugar larabci amma a shari'a a shar'ance in aka ce taqwa imtisalu awamirillahi wa tinabu nawahi shine kayi abinda Allah yace kayi ka bar abinda Allah yace ka bari wannan shine abinda ake kira taqwa ai wane yana da tsoron Allah ko in aka ce wane ka ji tsoron Allah abinda ake so shine kayi abinda Allah yace ayi ka bar abin da Allah ya ce a bari wannan shi ne abin da ake kira taqwa a cikin shari'a wakilal ma'anayni ni alal ilimi. duka ma'ana guda biyu ko ma'anan luga ko ma'anan shari'a ba za su tabbata ba sai da ilimi ba zai yi ka iya neman abin da zaka kare kanka daga abin da kake tsoro ba sai in ka san abin da zaka kare kanka da shi in baka sani ba baka da ilimi ba za ka iya ba za ka sani ba sannan aikata abin da Allah yake so sai da ilimi nesantan abin da Allah ya hana ba zai yiwu ba sai da ilimi sai malamai suka ce izil jahilu domin shi jahili la ya alam kaifa yattaqi ba zai taba sanin ya zai yaji tsoron Allah ba Lamin min amri wa lamin min janibin nahyi ko ta ɓangaren umarni ko ta ɓangaren hani shi jahili ba zai sanya zai yi ji tsoron Allah saboda me bai san ma me Allah yake so ya yi ba kuma bai san menene Allah baya so ya yi ba to ya za a iya bi Allah tunda ba shi da ilimi don haka tsoron Allah ginshikinsa ilimi akwai wani malami yana ban labari ya ga wani saurayi ya sa sarƙa sai ce mishi bawan Allah sarkan nan da ka sa a wuyanka ba kyau sai ce malam sarkan ma sarkan ma me yasa ya faɗa ka jahilci jahilci ne yasa bai san cewa sa sarka a wurin namiji ba kyau ba da a ce yana zuwa makaranta an karanta mishi hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk namijin da ya yi adon mata ƙinanne ne allah ya kine mishi duk matar da ta yi adon maza ya ce allah ya kine mata da ya je makaranta ya koyi wannan hadisi, zai ce bai san sa sarka ba kyau ba kaga menene ya afkar da shi a cikin saba Allah jahilci ko don haka jin tsoron Allah ginshikin jin tsoron Allah shine ilimi saboda ba ka da ilimi za ka iya aikata abin da Allah ba ya so amma kai baka san ma cewa ma Allah ba ya so ba sai dai ka je lahira aka kama ka to anan ne za ka san ashe a duniya ka yi abin da Allah ba ya so kuma a can baka yi saka ce ai ban sani ba dan jahilci a wurin Allah gobe lahira ba uzuri ba ne. jahilci ba uzuri ba idan mutum ya isa lahira ya yi abubuwan da duk ba su dace ba rashin sani ne wai kuma yasa ya yi shi ba shi da ilimi wannan ba zai zama uzuri ba saboda me a ƙa'ida dama an ce a nemi sani ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne allah ya aiko shi da saƙon musulunci bai ce yi sallah ba bai ce yi azumi ba bai ce ka je hajji ba bai ce kar a sha giya ba bai ce kar a yi kaza ba farkon abin da ya ce mishi kawai ikira bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu karatu Allah ya fara cewa annabi sannan bayan ya ce yayi karatun kuma bai taba ce mishi nemi wani abu a wuri na in kara maka ba in ba ilimi ba wa qur rabbi zidni ilma ka ce ya ubangiji ƙara min ilimi dan haka neman ilimi wajibi ne kamar yanda yazo a cikin hadisi annabi yana cewa talabul ilmi farida neman ilimi wajibi ne domin in ba ilimi ba za a samu tsoron Allah ba shi ya sa ma aka fi zaton tsoron Allah a wurin malamai a wurin malamai aka fi zaton samun tsoron Allah domin su ne suka san Allah su suka san me Allah yake so su suka san menene Allah baya so shi yasa aka fi zaton tsoron Allah a wajensu har Allah maɗaukin sarki yana cewa innama ma yakhshallaha min ibadihi ulama masu tsoron Allah daga cikin bayinsa malamai ne saboda su sun san Allah sun san abin da Allah baya so sun san abin da Allah yake so shi yasa idan malami ya fanta da yake bin Allah to azaban su gobe kiyama daban ne da wanda yake jahili duk za a zautar da su amma na malami sai ya fi na jahili saboda shi malami da gangan ya sani kuma ya kiyaye ya aikata Allah madaukakin sarki ya kiyaye amin to shine sai hadisin ya ci gaba yace haisu ma kunta ittaqillaha ka ji tsoron Allah haisu ma kunta duk inda kake me ma'anar duk inda kake ai fi ayi makanin au fi ayi hali duk inda kake a duk halin da kake ciki to ka ji tsoron Allah duk abin da zaka yi ka ji tsoron Allah saboda me li'anna Allah ma'aka domin Allah yana tare da kai wa nazirun ilaika kuma Allah yana kallon ka aina makunta a duk inda kake fil baiti aw fis suki a gida ne ko a kasuwa Allah yana tare da kai kuma Allah yana ganin ka yana jin ka ya san me kake yi shi yasa duk inda kake ya zama akwai tsoron Allah shine abinda malamai suke kira ka samu muraqaba abinda kira muraqaba shine kai da Allah yana tare da kai a duk inda kake kar idan ka buya daki za ka yi abin da yake na saƙon Allah in ka fito waje ka nuna kai waliyin Allah ne in ka yaka ka kuskure Allah baya son wannan shi yasa a ƙur'ani ya zargi masu irin wannan ɗabi'a na minan nasi wala minan lahi wa huwa ma'ahum izbayituna na la yarda min alqawl muta wanda ba shi da kirki kenan yana kuya ya yi abin da ya ga dama ba ya so mutane su gan shi alhali kuma baya kuya wa Allah duk irin abin da zai faɗa Allah yana jinsa inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana nan tare da ku raqib shine wanda yake tare da kai yana gadin ka? ya san duk abin da kake shi yasa anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haisuma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake me yasa annabi ya gaya waɗannan sahabbai nasa cewa ji tsoron Allah duk inda suke su kuma su gaya mana don mu yi koyi kuma mu yi aiki da abin da ya faɗa ba don komai ba saboda duk wani wanda yake neman mafita a cikin dukkanin wani al'amuransa na duniya ne ko na lahira to tsoron Allah shi ne tsani duk mai neman arziki na duniya da lahira tsoron Allah shi ne tsani duk wanda yake neman tsira ya tsira duniyarsa da lahiransa tsoron Allah shine tsani duk wanda yake buƙatar soyayya irin na Allah Allah madaukin sarki ya ƙaunace shi to tsoron Allah shine tsani Qur'ani yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haisu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita kuma ya azurta shi ta inda bai sani ba Qur'ani na cewa inna Allahi yuhibbul Allah yana son masu tsoronsa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun amanu wa kanu yattaqun ku ji masoyar Allah awliya la khawfun alaihim wa la hum ba su da tsoro ranan barin su duniya gobe kiyama ba za su yi bakin ciki ba Su suwaye alladhina amanu wa kanu yattaqun sunan da suka yi imani da Allah kuma suka zama to masu tsoron Allah ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذن له اجرا duk wanda ya zamanto mai tsoron Allah Allah zai kankare mishi zina kurakuransa kuma ya girmama mishi lada ranar tashin kiyama dan haka duk abin da mutum yake nema na alkhairi duniyarsa da lahira to tsoron Allah shine tsani wani mawaki yana cewa ma yusna'ul abdu ko ma na ma yusna'ul abdu bi tuka wal izzu kullal izzi lil muttaqi wai ma'anan da mawaƙin yake cewa wai ma yusna'ul abdu bi ghairi me mutum zai yi da abin da yake ba tsoron Allah ba duk abin da yake ba tsoron Allah ba me za ka yi da shi wal izzu kullal izzi lil muttaqi daukaka da buwaya kowane iri ne na mai tsoron Allah duk wata daukaka da kake so to ta kare a jikin tsoron Allah duk abin da yake kuma ba tsoron Allah ba me za ka yi da shi ko kaga mutane suke in ka zama mutum ba mai tsoron Allah ba ko kaga mutane suna girmama ka na ƙarya ne wallahi a bayan idan ka ba sa ganin girman ka ba sa ganin mutuncin ko ne su tsala zarar sai dai idan tsoron Allah naka bai fito fili ya bayyana mutane sani amma ba wani mutuncin da mutane za su dinga gani amma ka zama mutum mai tsoron Allah ko mun talaucinka kuma za ga mutane kana da girma a idan mutane kana da mutunci a idan mutane inda ka zama mutum mai tsoron Allah shi ya sa mawaƙi ya ce me za a yi da abin da ba tsoron Allah ba ko ɗanka ne ko wani yaro a nan garin yake shi ba shan taba amma babansa yana sha to kullum in ya je gefe sai dinga kuka sai ka je yana ci ba san abin da baba yake yi ba na san abin da baba yake yana bakin ciki shin kana ganin yana ganin girman baban da wannan ɗabi'an ko ba ya ganin girmansa ba ya ganin girman baban amma ba yanda ya iya bai isa ya ce baba bari dole kuma ya bari ba amma zuciyar shi ba ta ganin girman baban saboda wannan abin da yake na sabawa Allah shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ba mu wani abu wanda in mun rike shi arzikin duniya da lahira mun same shi ne tsoron Allah ittaqillaha haisuma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha idan ka aikata mummuna to ka bi bayanta da kyakkyawa sai ta shafe ta malamai suna cewa wannan ayar ai wannan hadisin ko wannan gaba wannan gaban na hadisin yana fassara ayar qur'ani ne suratu hud innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin lallai kyawawa suna tafiyar da munana wannan tunatarwa ne ga masu wanda za su tuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi as-salawatul khams wal ila jumu'atin wa ramadanu ila ramadan kaffaratun lima bainahuma idza haka annabi yace annabi yace salloli biyar azal ai asuba azal la'asar magriba isha da juma'a zuwa juma'a da ramadana zuwa wata ramadan suna kankara zunubin da ke tsakaninsu matuƙa mutum ya nisanci manya-manyan zunubai akwai ƙananan zunubai wanda mutum in ba ma'asumi bane ba zai yiwu a ce baya yin su ba tunda kai ba mala'ika bane kai ba annabin Allah bane akwai ƙanana ƙananan zunubai da ba yanda za a yi ka iya raba kanka da su dole sai ka yi kai ba annabi ba kai ba mala'ika ba annabawa ne Allah ya tsare su mala'iku Allah ya tsare su amma mu farin hula a'a ba zai yiwu ka rabu da wannan ƙananan zunuban ba to idan ka nisanci manya-manyan zunubai ka ba'ir ba ka shan giya ba ka zina ba ka caca ba ka kisan kai ba ka wulakanta iyaye manya-manyan zunuban nan duka in ba ka yin su to in dai kana sallah lokaci biyar to ƙanana-ƙananan Allah ya yafe maka ko baka tuba ba Allah ya yafe maka idan aka yi juma'a jiya an yi juma'a shekaran jiya an yi juma'a to wata juma'a in ta zo ka je an yi sallan juma'a da kai wata juma'a ta zo nan ma ka sake tafiya aka yi sallan juma'a da kai to daga waccan juma'a zuwa wannan juma'a ƙanana ƙananan zunubai da kai ko baka tuwo Allah ya gafarta maka in dai baka yin manya mun gane wannan haka ramadan yanzu ramadan ya wuce yanzu saura kusan wata hudu gobe wata ramadan din za ta zo to ƙananan ƙananan zunubai da kai daga wancan ramadan din har zuwa wata ramadan din in dai ba ka yin waɗancan manyan ko baka tuba Allah ya gafarta maka kaga saboda me sallan abu mai kyau ne zuwa juma'a abu mai kyau ne azumi abu mai kyau ne innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawa suna shafe munana amma da sharadi fa manya manyan dole sai ka daina su in kana yin manyan to ƙananan ma Allah zai ce a ta tara ma kayanka ƙur'ani ya ce in ba kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madakaran karima in dai kuka nisanci manya-manyan zunuban da na hana ku nukaffir ankum sayyi'atikum ƙananan ni kuma zan yafe muku wa nudkhilukum madakaran karima kuma zan shigar da ku ma shiga wanda yake na mutunci aljanna kenan Allah ya samu dace aka ce wani mutum sai je ya shafi wata mata ya shafa jikinta haka amma ba matan shi bane sai hankalinsa ya tashi da daddare ne sai je shafa wata mata ba matan shi ba hankalinsa ya tashi ya gagara bacci ana sallan asuba kawai sai ya zo gaban manzon Allah ya ce ya rasu na halaka na halaka ya ce mai halakar da ka ya ce na je na shafa jikin wata mata kuma ba mata ta ba ne sai annabi ya ce mishi a sallaita ma'an alfadar shin sallan asuban nan da muka yi da kai aka yi sai ce na da ni aka aini ba na kwana ma ban iya bacci sosai saboda tashin hankali da ni aka yi sallan asuba da kai aka yi asuba ya ce da ni aka yi asuba sai annabi ya ce aqimin sai ga aya kawai daga Allah sai annabi ya karanta mishi ayar aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin ma'anan ayar aqimis salata ka tsaida sallah tarafayn nahari wa zulfan min al-layl a bangaren yini da kuma cikin dare innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna shafe munana zalika zikira lizakirin ai sallan asuban nan da kace mun yi tare da kai wannan shafa matan da kai Allah ya bi maka shikenan sai sai mutum ya ce ya rasulullah ni ɗaya ne Allah ya ban wannan sai annabi ya ce li jami'i ummati duk al'ummata Allah ya ba su wannan ba kai kadai ba ina ba ta mun gani sallar da yayi sai saboda me ka shafa jikin mata wani haka ba taka ba wannan yana daga cikin kallaman ƙananan ba kaba'ir ba ne zina shine kaba'ir amma ka taba jikin wata mata haka ba taka ba wannan lamam ne itin ne saga'ir ne kankanin zunubi ne amma kankanin zunubin fa an kaji azaban shi kuma in Allah bai ga dama ya bai maka ba akwai damuwa eh an ce a ajiye wa mutum gaushi a ƙasa ya hau ya taka da ƙafansa gaushin ya dinga tafasa mishi ƙwaƙwalwa shi ne mafi sauƙi a gare shi da azabar da Allah zai mishi in ya taɓa jikin matar da ba tashi ba na mun gani? mun gani? to kaga ai ai da damuwa ai kaga bari shi ya fi. amma Allah ya ga dama tunda ba zina kai ba in dai kai sallah Allah zai yafe maka wannan in dai baka yin manya-manya to annan me yasa annabi ya tambaye shi yace kai sallah da yace na halaka me halakar da kai na taba jikin wata matar da ba ta ba sai annabi yace mishi kai sallah tare da mu sallan asuba sai yace eh yayi to me yasa annabi yace mishi kai sallah ko sannan ayar kuma da Allah madaukin sarki ya saukar kafin a ce kyawawan ayyuka suna shafe munana sai da aka yi umarni da sallah A aqimis salata ka tsai da sallah tarafayin nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzna sayi'a sai da aka ce ka tsai da sallah me yasa sai da annabi ya tambaye shi yayi sallah me yasa ayar da ta tashi sauka sai da ta ce yayi sallah kafin a faɗi falalar da Allah ya mishi abin da yasa ita sallah in dai mutum ya tsaya yana yi kamar yadda ya dace to irin ƙananan wancan zunubin kuma ma ba za ka yi ba sallar za ta hana ka yi utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salat inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in kana yin sallah da kyau to irin waɗancan zunuban kuma sallar za ta hana ka ba za ka yi ba shi yasa za ku ga tun tashin farko addinin musulunci da sallah ya fara ya ƙarfafa sallar yace kuma ɗanka in ya shekara bakwai sashi ya yi sallah in ya shekara goma baya yi ka dake shi saboda in sallan ya kama jikinsa to magana ta ƙare duk inda zai je duniya ya je ba zai fankare ba duk mutumin da sallah ta shiga zuciyarsa yana yi da kyau kuma ta kama ran shi in ya ba baya jin daɗi duk inda ake zuwa a duniya ya je ba abin da zai same shi ba zai kauce ba da ikon Allah amma yana sakacin sallah to fandarewan shi kuma ba shi da wahala ba shi da wahala yanzu yanzu zai fandare tunda baya sallah to shine kalma ta karshe a cikin hadisin yace wa khaliqin nasa bi khulqin hasani ka zauna da mutane da kyakkyawar dabi'a mecece dabi'a tace khuluq shine suka ce dabi'atul batina hali boyayye shine dabi'a akwai alhalku akwai alhuluku a larabci alhalku shine halitta kaga mutum dogo mai jiki fari ko gajere baki to wannan alhalku kenan halitta kenan amma shi shine ɓoyayyen ɗabi'a wanda ba za ka iya sani yaya ɗabi'a ta take ba in baka zauna da ni ba saboda a ɓoye abin yake shi yasa za ga yanzu ka je kana neman aure sai ka dinga ganin wannan yarinyar duk duniya ba yar kirki irinta ko ba ka ita kuma sai ta ga duk duniya ba mutumin kirki irinka amma ka aure ta kuka zo ka zauna bayan shekaru goma ko ba ka sai ka ga sai an ja ka gefe ana cewa to wani ai sai hakuri ai amma ka zai san yanayin ka <laughs> ko ba ka saboda a lokacin bayan shekaru goma nan ko ko kuma ka ji ita ta yi yaji ta tafi gidan sana wallahi ba zan dawo ba ko amma da ko da tana so ma ta ce in ba kai ba sai rijiya amma yanzu kuma ita ce ta koma ana cewa ta kuri ta dawo tana ce saboda me bayan kun zauna wannan ɓoyayyen abin da ke cikinka ya bayyana a gare ta nata ma kuma ya bayyana a gare ka idan abin ba mai kyau bane sai sai kaga zaman kuma tsakaninku ya zama yana da wahala to nan shine alkhuluqu dabi'a wacce take boyayya a cikin mutum to irin wannan abin da yake boye a cikin ka annabi yace kai kokari ka mai da shi kyakkyawa in za ka yi mu'amala da mutane ya zama kana mu'amala da su ne da kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a a bace wacce take mai falalan gaske a cikin musulunci Imam turmuzi da ibn hibban da ahmad bin hanbali da ibn hajar da ibn daqiqil idi a sharhin wannan hadisin duk sun kawo falala na kyakkyawar ɗabi'a har suka kawo hadisi inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah uhasinukum akhlaqan wanda na fi so a cikinku wanda yake da mazauni mafi kusa da ni ranar tashin kiyama daga cikinku uhasinukum akhlaqan shine wanda yafi kowa kyakkyawan dabi'a me kyakkyawan dabi'a annabi yace na fi son shi wanda zai zo kusa da ni wajen zama ran tashin kiyama shine mai kyakkyawan dabi'a kaga ba a ce mai yawan sallah mai yawan azumi mai yawan kaza ba a waɗannan duk ma ana son su amma fa kyakkyawar ɗabi'a ita ce a ba wacce za ta fi kai ka kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin innal abda la yudrik bi husni khulqihi darajatal qa'imi sa'imi bawa wanda yake mai kyakkyawar ɗabi'a zai iya samun darajar mutumin da yake kullun kwana sallah wuni da azumi in kana da kyakkyawar ɗabi'a zaka iya samun wannan darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi an zo an ba annabi labari ne na wasu mata guda biyu hadisin yana nan ingantaccen hadisi aka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata kullum kwana sallah take yi sannan kullum wuni take yi da azumi amma ɗabi'anta wajen zamanta da makwabtanta ba kyau annabi ya ce ‘yar wuta ce annabi bai kalli me kwananta sallah ko kuma azumin da take wuni annabi ya ce ‘yar wuta ce sai aka ce akwai wata kuma itan ta yi sallah lokaci biyar shi kenan in ta yi ramadan shi kenan sai wata ramadan amma tana kyautata wa makwabta sai annabi ce hiya min ahalil janna annabi ce wannan ‘yar aljanna ce don haka kar sallarka yawan azuminka yaudare ka ka dinga ga shi kenan ka tsallake amma kuma kana cutar mutane za ka samu damuwa inna ahsanal husni alkhulqil hasan mafi kyan duk wani abu mai kyau shine kyakkyawar ɗabi'a. aka ce asqalu ma yudau fil mizani alkhulqul hasan abin da yafi komai nauyi a sikeli ran tashin kiyama shine ɗabi'a na gari fi komai nauyi in za a ɗora a kan ni, to shi ne kyakkyawan abin nan ɗabi'a to me kyakkyawan ɗabi'a me mutum zai yi a ce ɗabi'arsa mai kyau ne shi ne ka adantu da ɗabi'u irin na musulunci abinda musulunci ya ce ka yi to ka yi ƙoƙari kana yi to ka za ka zama mai kyakkyawar ɗabi'a kuma abinda Allah da manzansa suke so kenan na farko ɗalaƙatul wajihi sakin fuska ka zamanto mutum mai sakin fuska ba mai turku na fuska ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi yace walau an talqa ahaka bi wajhin dalkin ko bi wajhin dalikin alayka sadaqa ka hadu da dan uwanka musulmi ka sake mishi fuska ma annabi yace wannan sadaka ne dabi'a ne kuma mai kyau kaful adha ka kame gabarin cutarwa kar ka cuci kowa wala tazlim man zalamaka aka annabi yace ko wanda ya cuce ka nema ma annabi yace kai karka cuce shi saboda kyan dabi'a ya cuce ka fa annabi yace kai karka cuce shi saboda me idan na cuce ka yanzu ka cuce ni waye ma cuce a cikin mu shikenan kaga ba ba bambanci kenan kaga na cuce ka ka cuce ni shikenan mun zama daya da ni da kai duk suna mu matuta to ana so kuma a samu mutumin kirki tsakani da kai da haka na cuce ka kai sai ka ne sai ka kan shi kenan an samu bambanci an samu matuci an samu wanda aka cuta an samu mutumin banza an samu mutumin kirki amma na cuce ka cuce ni dukan ba da kirki shi yasa annabi ya ce wala tazlim man zalamaka karka cuci wanda ya cuce ka kenan kai kyakkyawan dabi'a bazalul ma'ruf ka dinga kyauta da gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore maka innal ladina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim masu bayarwa dare da rana a bayyane ko a ɓoye Allah yana son mutum mai kyauta ɗabi'a ce ta gari ai ban da shi a gwargwadon abin da kake da shi din da shi zaka yi liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu hula, wanda yake da shi mai yawa to ya bayar daga cikin mai yawan da yake da shi wanda kuma Allah ya kuntata mishi dan abin da Allah ya baka da shi zaka yi an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka ce ayyu sadaqati afdalu sai annabi ya ce juhudul muqill a sadaka duka wanne yafi wace sadaka ce ta fi kowace a wurin Allah annabi ya ce juhudul ƙoƙarin kokarin marashi ƙoƙarin marashi a zuwa na ce za a sayi mai a janareto ko wani an ce a yi sadaka a masallaci ko sai fara haka su alhaji wani sun zo kuwa ko su ne za su ɗauki dubu ɗaya su ce mai aje a siyo mai amma shi yana da naira ɗaya ɗari a juhunsa ba zai iya ba da naira goma ka yi shirme kai baka san wannan goma in ka bayar ƙarshen ta tafi dubun alhaji ba a wurin Allah ladan da Allah zai waka a goman da ka bayar zai iya fun dubun da alhaji ya bayar saboda me alhajin da zai zo ya zara dubu ya bayar watakil akwai dubu ashirin a aljihunsa ko ba ka ba kaga dubu ashirin din nan ba maganan karyawa ba ba maganan abincin rana ba ba maganan abincin dare ba har abincin jibi ma dubu ashirin ina za ta ciyar da shi kai kuma ɗarin nan shine na karyawanka gobe amma ka iya cire goma a cikin ɗarin karyawanka ka baya, da kai da alhaji wa yabo wani ƙoƙari kai ka fi shi ƙoƙari shi yasa Allah ya tashi ba da lada naka sai shi. Shi shine juhudul muqilli da aka kar a zo ana maganar taimako ko a taimaki makwabci ko a taimaki marashi ko a yi sadaka wa miskini ko fa'iri ka dinga cewa a ma an bani ina bukata a'a dan abin da Allah ya baka Allah ya ce li yunfik du sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah idan na kuntata maka ban baka da yawa ba a cikin dan abin da na baka bayar ni na san irin sakamakon da zan baka to dan haka ana so mutun ya zama mai kyauta dabi'a ne na gari yafiya ga mutumin da ya maka kuskure ka yafe mishi ɗabi'a ne na gari haka ake so ka zauna da mutane idan mutum ya maka ba daidai ba ka yafe mishi ka ce sai ka rama al'afu an zalina rangwame ga wanda suka kafansu ya zame suka maka ba daidai ba wa in tafu wa tasfahu wa tagfiru fa inna allaha ghafurur rahim da za ku yi afuwa ku kau da kai ku ce kun yabe to Allah fa shi kuma mai gafara ne Qur'ani yace khuzil afwa Wa bil urfi wa a'rid anil jahilin karki rangome kai umarni da abu mai kyau ka kau da kai gabarin wawaye in wani wawaye maka abin da ba daidai ba kar ma ka juya ka kalle shi musahamatul musii waɗanda suka munana maka kai musu musamaha ka yafe musu kai hakuri kar ka ce wai dole irin abin da aka maka mara kyau wai kai ma sai kayi in kai haka baka bi koyarwa irin na Qur'ani koyarwa irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani yana cewa wala tastawil hasanatu wala sayya idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa zu hazzin azim Allah yace wala tastawil hasanatu wala sayya da mummuna da kyakkyawa ba za su taba zama daidai ba idfa billati hiya ahsan idan aka maka mummuna ka tunkuɗe mumunan da kyakkyawa fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim idan kai haka sai ka ga mutumin da ya rike ka abokin gaba gobe sai ya juya ya zama kamar masoyinka wanda yake babu irin shi mutum nawa aka yi tsakaninsu da manzo Allah eh? misali guda ɗaya da asur annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaki ruwa ya musu duka sai aka zo aka tsaya za a huta shikenan sai aka warwatsu kowa ya watsu ko aka je aka shashanya kaya don su bushe annabi sai ya tafi can nesa shi shi kade ya kwanta gindin wata bishiya ya ɗau sa ya rataya gindin bishiya. annabi ya kwanta sai bacci ya dauke shi sai wani kafiri da asur baya kaunan manzan Allah duk duniya ba wanda ya tsana kamar manzon Allah kawai sai ya hangi manzan Allah a can sai ce yawwa yau ga dama ta samu sai lallaba ya lallaba da ya je kawai sai ya ɗauki takwabin da ya ɗauki takwabin sai ya tashi manzala annabi tashin da zai kawai sai ya ga katon kafuri kawai a kan shi da takwabi zararre sai ya ce manzala waye ya isa yau ya hana ni in tare wuyanka sai annabi ya ce Allah eh ba yin ka ne da jikinka ya ɗau ka rasa ma abinda annabi ya ce Allah Allah ne zai kare ni kawai sai kawai jikin kafinin ya ɗau ɓari mala jikinsa yana rawa yana rawa kawai sai takobi ya faɗi sai annabi sai ya ɗau takobi kawai da ya ɗauka sai ya ce kai kuma wa zai hana ni in sare wuyanka sai ya ce ba kowa shi bai san Allah ba sai ya ce ba kowa sai annabi ya ce to je kana bi maka la haula wala quwwata illa billah da kai ne ya ka gani kai ma ba za ka tsaya tambayin shi ba ma ko ba ga ba ce wannan shegen da da ya samu dama a kaina da yanzu na lahira kaza ka gani to kaga mu a matsayin mu na musulmi da muka karanta wannan muka san wannan kuma wannan shine imanin mu don ba musulmin da yake kunkunta zuciyarsa cewa yanzu haka ta faru da annabi ko ba ta faru ba in dai kai musulmin gaskiya ne ka san tabbas haka ta faru kuma annabi ya yafe kuma wanda ya yi wa annabin haka kafiri ne fa amma kai musulmi ne dan uwanka zai maka amma ba za ka iya yafewa ina amfanin karatun ƙuraninka ina amfanin karanta hadisi da kake yi amma ɗabi'arka ba ta da kyau baka san kai rangwame ba baka san kai yafiya ba alhali ƙur'ani yana umarni da yafiya ƙur'ani yana umarni da rangwame ɗabi'a na gari shine duk lokacin duk inda kake idan akwai wasu musulmi da suka samu saɓani a tsakaninsu to ka shiga ka yi sulhu karka ce a ah, ni ba kowa ita kansa ni na ruwa na kaza a wa in da'ifatani minal mu'mini naftatalu fa aslihu bainahuma idan aka samu wasu musulmi guda biyu sun samu saɓani a tsakaninsu to ku yi sulhu a tsakani yin sulhu tsakanin mutane wannan ɗabi'a ce wacce take ta gani sannan ka zamanto mutum mai haƙuri duk abin da ya faru da kai ka zamanto mutum mai haƙuri alhilmu wasabar wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairul lisabirin Allah sai ya ce wasbir wama sabaruka illa billah kaga umarnin da Allah ya bayar kenan Allah ya ce in aka cuce ku ga ba za ku iya hakuri ba ba laifi bane ku rama amma daidai da yanda aka yi muku kar ka amma wala in sabartum lahu khairul lisabirin Allah ya ce amma wallahi sai da Allah ya rantsi yace wallahi da za a maka kai hakuri wallahi hakurin shi yafi Allah da ya shiru ba sai ya ce wasbir bayan ya ce maka hakuri shi yafi sai kuma ya baka umarni sai ya ce wasbir kayi hakuri wa ma sabaruka illa billah idan kai hakuri ba wanda zai biya ka ladan hakuri sai Allah wala tazan alaihim wala ku fi daikin mimma yamkurun kar yi bakin ciki kar ka kasance cikin kunci saboda irin makirci da mutane suke yi ɗabi'a na gari kaskantar da kai kar ka zamanto mutum mai girman kai girman kai ɗabi'a ce a ah, bahaushe ma yace rawanin tsiya ko girman kai rawanin tsiya haka bahaushe ya ce ka ko ba ja aya ko hadisi ba ma zancen hausawa ya ishe ka wa'azi at-tawadu kaskantar da kai qur'ani ce, wala tusakir haddaka lina wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur karka dinga da kai ga barin mutane kana daga kai kana nuna cewa kai ka isa ko suwana basu isa ba suwana basu kai komewa da wani zan haɗa kai ai a'a karka yi haka wala tamshi fil ardi maraha karka dinga tafiya bayan ƙasa kana takama kana ga kaman kai ka kai inna na la bi kulli muhtalin fahu Allah baya san mai takama Allah baya san mai alfahari ka zamanto mutum ne amana duk abin da za a haɗa da kai kar a yi fargaba wannan ɗabi'a ce ta gari in dai harka ne da wani karka ji komai domin mai amana ne baya zalunci baya cuta baya saba alƙawari to ka zamanto haka wannan ɗabi'a ce ta gari inna ya amuru aminene inna ya amuru bil adli wal ihsan ko inna ya amurukum an tu'addul amanat ila ahliha Allah yana muku umurni ku mai da amana zuwa ga masu shi amana na kudi aka baka amana na magana ne amana na wani abu ne da aka ƙulla? to karka ci amanan nan ka tabbatar ka kai amanan nan zuwa ga inda ake so wannan ɗabi'a ce ta gari kuma musulunci ya yi umarni nukta ta ƙarshe shine malamai suka ce yanzu an ce mutum ya zama mutum na gari ya yi mu'amala da mutane da ɗabi'u kyawawa to shin kyakkyawar ɗabi'a halitta ce ko koya ake yi mun gane kuwa shin in kana so ka zama mutumin kirki mai kyakkyawar ɗabi'a wanda duk wanda ka zauna da shi zai yi farin ciki idan da za ku rabu zai yi kuka shin halitta ce ko ana iya koyo a zama mutumin kirki shine malamin suka ce a'a ba'aduhu jibiliyun wa ba'aduhu ya hasulu bil kasbi wasu ɗabi'un halitta ne wasu ɗabi'un kuma za a iya koya mun gane me yasa aka ce akwai ɗabi'a kyakkyawa amma haka Allah ya mutum akwai wani za a gan shi mai kyauta ne amma haka Allah ya yi shi shi abin hannunsa bai dame shi ba amma haka Allah ya yi shi shi ba yi ba amma akwai wanda kuma yi, saboda ya zauna da mai kyauta shi ma sai sai tasirantu shi ma sai ya zama mai kyauta akwai wanda yake mai gaskiya shi haka Allah ya yi shi ba zai taɓa yawan ƙarya ba amma haka Allah ya yi shi amma akwai wanda koya yayi ƙarfi da yaji yasa zuciyar shi ta koyi gaskiya wani ba shi da haƙuri amma ƙarfi da yaji ya koyi haƙurin wani kuma haka Allah ya shi mai haƙuri duk abin da ka mishi shi ranta ba zai ɓace to haka ne duk wata ɗabi'a ta gari za ka iya zama haka Allah ya lice ka za ka iya koya me yasa aka ce akwai wani da ake kiran shi ashajju abdulkai <clears throat> annabi ya ce mishi bismillahir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ashajju abdul qais inna fika la khuluqaini yuhibbuhum allah annabi ya ce wani sahabinsa kana da wasu ɗabi'u guda biyu Allah yana son su alhilmu wal ana kana da hakuri kuma kana da sauƙin hali da haƙuri da sauƙin hali Allah yana son su kuma kai kana da su sai wannan mutumin ya ce ya rasulullahi manzan Allah akhuluqaini takhallaqtu bihima am jubilliya aw jabalani Allahu alaihima sai ya ce wa annabi shin waɗannan ɗabi'u guda biyun da nake da su Allah yake so shin ni ne na yi ƙoƙari na zama haka ko Allah ne ya halicce ni haka ya tambayi manzo Allah shikenan ƙala sai annabi ya ce bal jabalaka Allahu alaihima a'a Allah ne halicce ka haka da annabi ya ce Allah ne halice ka haka kala sai ce alhamdulillah allazi jabalani ala ma yuhibbu na gode wa Allah da ya halice ni kan ɗabi'ar da shi yake so shi yasa duk wata ɗabi'a da kake da ita kyakkyawa ka dinga gode wa Allah da Allah ya yi ka haka ba wayan ka bane haka Allah ya yi ka to hadisin shi yake tabbatar da kuma za a iya koya da a ce duk wata ɗabi'a ta gari halittacciya ce Allah ne yake halittar mutum haka da annabi ya ce mishi ai duk dabi'a na garin kaga mutum da ita to Allah ne ya halicce shi akai amma annabi bai faɗa ba yace wannan ɗabi'un haka Allah ya halicce ka amma zaka iya za iya koya duk wata ɗabi'a ta gari mutum zai iya koyanta shi yasa yanzu zaka gan wani abu ya faru sai ka dace kai Wani ko da ba halinsa ne haka to ya aka yau kuma ya zama halinsa ya koya kenan ko ba haka ba ko kuma ka ji mutum sai ce ba hmm, ne ba dan ya samu wa'azi ya ratsa mun ba shi ma zai fara <laughs> eh ko ba haka ba kenan da ba haka yake ba ya ce ba dan ya samu wa'azi ya ratsa mun ba da in an ce zo gaban mu mai haka shi ma ba zai fara kaga yanzu ya me kenan ya canja daga mummunan ɗabi'a ya dawo me ya dawo kyakkyawa kaga ana koyo kenan sannan hadisin nan na cikin riyadu salihin ya tabbatar da cewa ana iya koyon kyakkyawan hali mutum ne ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ya je ya tambaya cewa to yanzu ya tuba Allah zai karɓi tubansa sai bai tambayi malami ba sai je ya tambayi wani mai bauta ba shi da ilimi sai ya ce tab ka kashe mutum ɗari kuma ka yi magana Allah ya bai ka ina ka'ida sai ce ah, to inda Allah ba zai yafen ba ban cika ta na ɗarin da kai kawai sai kashe shi da ya kashe shi amma zuciyarsa dai bata kwanta ba saboda mai imani ya shigo shi sai tambaya ce yana so a nuna mishi malami sai aka nuna mishi sai je tambayi malami ya ce malam na kashe mutum ɗari ba ɗaya sai na je na tambayi wani na ce in na tuba Allah zai karɓa sai ya ce Allah ba zai karɓa ba sai na cika ta na ɗari da shi shine nace a nuna mu wani malami sai aka nuna mun kai shine na zo tambaye ka shin yanzu da na kashe mutum ɗari Allah zai yafe ni ko ce a ah, wai sai hana Allah ya yafe ma <laughs> ah zai ba shi in yadda Allah ba zai karɓa ba ai ka sai cika na ɗari da ɗaya da shi sai ce ah waye sai shiga tsakaninka da ubangijin da ya halicce ka ai Allah shi ya halicce ka Daka ni ban isan ce Allah ba zai yafe maka ba amma ni fa da shawara nan garin kana da abokai marasa kirki in ka ci gaba da da wannan abokanan da wuya ka zama mutumin kirki ka tafi gari kaza akwai mutanen kirki in ka je ka yi aboki da su in Allah ya yarda ka bar wannan halin sai ka tuba ka daina kaga kenan idan ka haɗu da mutanen kirki halinka zai iya zama mai mutumin kirki idan ka ce kai kana latin zuwa sallah ka yi aboki da ladan ka gani eh ka ce ladan ne abokinka ka zako za ka dinga rasa sallah ba ka taɓa rasa sallah saboda shi ladan kullum hankalinsa yana jikin min agogo lokacin sallah kafin lokacin sallah kun iso masallaci shi yasa idan ka ji mutum yana cewa ainihin ban da haƙuri ainihin na da kaza na kasa ci a'a ba haka kawai za ka canja ba ka nemi aboki wannan aboki duk irin halin da kake kai za ka samu kana da aboki mai irin wannan to in halin ba mai kyau wani canja aboki ka nemi mutumin kirki in Allah da za ka canja za ka zama mai in ba ka da haƙuri ka yi aboki da mai haƙuri in Allah da za ka zama mai haƙuri shi ya sa malamai suka ce lallai ɗabi'an kirki akwai wanda haka Allah yake halittar mutum da ita akwai kuma wanda koya ake yi Allah ya mu dace to a ƙarshe malamai suka ce wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa waɗanda suke guda uku kamar haka akwai hakkin Allah hadisi yana koyar da hakkin Allah yana koyar da hakki na mukallafi mutumin da Allah ya ɗora mishi yin wani abu sannan akwai hakkin bayin Allah hakkin Allah shine ka ji tsoron shi hakkin mutum shine inda ya nisanci manyan zunubai Allah zai gafarta mishi kanana hakkin bayin Allah ka zauna da su tare da kyautatawa wannan abin da hadisin yake kantar da mu a takaice abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na'am to akwai wasu bayin Allah sun sayi mai galan biyu Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alheri abinda suka kashe Allah mayar musu da bibinsa subhanallahi